nan ruwa ne muke saidawa da ruwan ga daga forash suke fitowa su zo nan ga to ya ne kuke tsarin saida ruwa yanzu nan an aka kawo layi ne muke yi kamar yanzu wanda yake da bidon shi takwas sai ya cika ya fita ya ba abokin shi kowa sai ya cika ya tahe shi to nawa bidon guda yake bido bi kada go muke saida shi kuna da lokaci ne na aiki haka ko ko kowane lokaci in na zo nan wurin ina iya samu wala hawin bakin sizar har zuwa dizar mu ne nan karciye kin gana da dizar ta yi sai a kashe wa'ancan su ma su kama katuwar zayar sai su maido mana sai zayar sai mu fara ba da ruwa to kowane mm. lokaci ana samun ruwa cikin shekara duka kullum akwai ruwa kowane lokaci akwai ruwa kuma ruwa suna isan mutane ba su isan mutane ruwa ba su isan mutane saboda yawa gare mu kuma farashikin guda ne kuma tabarkalla mu dukkanin har da flam de la nan suke sha kenan ruwan sun mana kada dabbobi suna zuwa su doka nan a'a mutane su suke doka ma dabbobin su suna kai gida suna sha da musu kenan ina gane ruwan da ke gare ku yanzu disponible bai isa gari bai isa gari daga yanzu ba da ya ruwa sun zama kadan kuma di baka ka gani akwai wanda yake har ba su sha ba kana ga biduna ga suna aje ba su da ruwa kuma ruwan su da ya sun rage to ya kuke je su gwamnati ne prive ne ko yaya ne namu ne na gari in muka tara su sai mu je mu kilga mu muka samu cikin wata a wasu muna samun jika hamsin da fudu hamsin da shidda hamsin da ɗaya kamar ruwan da yake sun rage kamar yanzu ga wata da ta mutu san kanta yan mil sai muka samu bisa waccan da yake akwai ruwa da yake na na san ta rage ba mu samu kudi da yawa ba to shi wannan kudin me ake yanzu da ja da muka tara wa an kudin forage ya lalace yana son bumba ta nafsan mil da su muka doka aka so wannan bumba aka gyara forage ba an kudin da muke tara ka dago ga da gani inda ba mu da su da mutane sun mutu da kishirwa saboda lalacewa ta yi ruwa suka saya kwata-kwata mun yi sa'a da yake muna da kes aka doko cikinsu aka je aka so aka gyara forash to shi yanzu in forage kamar ya samu babban matsala ya ne ake mu da kanmu ne muke gyaran shi kudin da muke tarawa cikin kes su ne ake doka ana samo mai gyara ya zo ya gyara to ko yanzu hmm. wani kira gari muna kira ga gwamnati ya tallafa mana bisa ruwan ga a kara mana wani forage mu samu ruwa ya wadata ga jama'a duka kowa in ya zo ya sha